a wannan lokacin har zuwa nan gaba wanda kuma shi yanzu kotun tsarin mulki ta kasar a kara hituwa ita ma dai ta yi wani abin da yake da alaka da abin da kuka yi fafuska a kai za ku ci a kan wannan lamarin eh to alhamdulillah ina muku godiya eh, da wannan tambaya mai ma'ana eh, Abin da za mu haɗi bisa kan wannan zancen shine kowa yana tunai eh, mu a matsayinmu na ƙungiyoyin horar hula masu kokowa da hankalin kishin ƙasa na tausaya ma ƙasa da tausaya ma talakawan ƙasa kowane lokaci cikin tahiyar muna hangen abin da za a iya a yi domin a yi kahi kuma a hana ma mutane umarni da matsayinsu domin su yi washi da mikami Eh, a wannan lokaci kuna tuni eh, zamanin eh, sankin republic ƙarshen jagorancin shugaban muhammadu tanja a lokacin nan mamman usman yana shugaban majalisa majalisa ta su tare da shugaban gwamnati na wannan lokaci han muhammadu sai suka game kai zuwa ga arzikin ƙasa sai suna kamar hushi e tunda a wannan lokaci ne suka ƙirƙe waɗansu takardu na jabu da ake ce ma deliberation duk lokacin da su suke eh, gwamnati yake da matsala kamar an ka ce za a yi wani ko motion da san ko wani abu da ya dami gwamnati sai su ko su wata takarda su ce musu ai in ba su yi musu haka nan ba ba za su yarda ba shikenan sai shi kuma shugaban gwamnati a wani lokaci ya san ba gaskiya bane ba amma sai ya ce musu to tun da dai ku ne wakilai in kun ce haka za a yi mu ba mu iya hana muku tunda mu kuma muna son ku muna wanda muke so sannan ne aka fara yin wannan doka tun 2003 wadda an ka yi rejim da retret parlementaire an ka fara ba aka ce za a yi ma 'yan majalisa eh, abin nan retire a ba su kuɗi duk wata ana ba su albashi na eh, matsayin tsohon eh, 'yan majalisa kuma suka yi wannan statue in fite cikin wannan statue in fite suka kwatanta waɗannan abubuwa kuma bayan wannan suka zo suka ƙirƙe waɗanga eh, ƙarin albashi alawus alawus tunda ai dan majalisa ba ma'aikaci ba ne na gwamnati wanda adda eh, kamar salaya e eh, ana ba su indemnity ne lokacin da an ka kira su aiki musamman aikin da suke yi a matsayinsu na 'yan majalisa in ka zo an ce majalisa a kowace shekara tana da eh, zama biyu da take wanda a ordinaire na farko tana iya ta zama harin wanda bai kamata ya wuce wata uku ba kuma tana iya ta zama na biyu a wannan zamani wanda bai kamata ya wuce wata biyu ba to kenan kuma ai in yana kai wata uku ko wata biyu sai in akwai wani abun yi ne ya kamata a ce sun yi wannan tsarin yin wannan kalandire mai cin wannan lokaci amma da yake suna da hangen su samu banza sai suka ga cewa ai deja tun da doka ce ta ce suna iya wata uku kawai sai su yi program inda ga ɗaukar kamar wata uku din masu cika sadu an yi aiki ba aiki ba dai an ci wata uku din kuma an yi aiki ba aiki ba an ci wata biyu to yanzu bayan ma eh, yana wata biyu eh, session budgetaire sai aka mai da session budgetaire yanzu wata uku ne kaga yanzu kenan zaman da aka yi zaman wata uku ne Eh, dan majalisa suke zama na zaman eh, wanda suke ordinary wannan amma ba ku ganin suna aikin da ya kamata a ci lalle sun samu ingantaccen rayuwa kusan sun mallaki duk abin da yo ai aikin majalisa ina son ka gane wakilci ne wakilci babu babban muhimmanci da ke da kwai a cikin unwani dan adam shi gine a iske an daga ka yan uwanka sun daga ka sun yi maka matsayi wanda zaka magana da sunansu eh kenan an mutunta ka an maida ka honorable wanda ya zamanto ya kamata a yaba maka ya kamata a mutunta maka daidai gwagwadon wannan matsayin da kake da amma mutunta ai ba cana an kai ba a zo a hudu kudin kasa a dauka a baku ku abin da kuke so ai dama idan shi ka gani waɗansu kasashe yanzu in ka ɗauka kamar sin ai kasar sin ba da komi ba ba shi in eh, eh, wakilcin nan ɗaya ne babban abu ko a ce ga ka in ka zo cikin mutane a ce gashi wannan honorable wane ne mai kaza ka gane ko to idan ba kasuwanci ba bane kake yi da wannan aiki abu ne na mahimmanci mai mahimmanci wanda yake sa mutum ya yi to amma nan ga da yake wancin ma masu siyasa din mutane na shiga siyasa sun mai da siyasa hanyar samun arziki sun mai da siyasa hanyar kasuwanci kamar yadda ka eh, eh, su 'yan siyasa suna waɗin eh, inda ya kamata wanda aka ya kamata iske da kuɗi su ne masu matsayi ko ministoci ko difite ko wani abu da shi su kamsa kamar yadda kowa ya ji shugaban kasa ya je ya faɗi a amurka ko cikin hira da suka yi da eh, aliyu mustafan sakoto ya kwatanta su ne ya kamata a iske suna iya armamaki da yawa ma eh, suna ya kamata su samu diya da yawa saboda suna da hanyar samun arziki saboda yana da wannan hankali na cewa in akwai wannan matsayi mutane na iya yaki halaka yaki haram na su samu kuɗin da ba na hanya ba tun da aiko ne ma'aikaci na gwamnati akwai doka ta ba da hanya a tsaida ruwan miya bisa kan abin da ya kamata a ce an ba su a matsayin alawus inda ya dace da su cikin aikin da suke in za su aiki ana sa su cikin condition in an aika ka mission akwai ka da da mission na matsayinka in za a ka aiki akwai abin da ake baka na matsayinka amma ba ka cewa ko kana aiki ko baka aiki shi shikenan eh hanya ce na tunda ka samu matsayi ai maka hanyar samun kuɗi yanzu cikin wannan dokar da suka yi sun yi doka na nuna cewa matsayin zama matsayin da fite ma ya kamata a baka a baka allowance din jikka 525 na gwadin kama a matsayin kana da gawai ga wata duk kowane wata a kekiyar kudin gaba da an kai jimillar su wajen kusan miliyan tara za a raba mu da fito kowane a shekara eh, a cikin wannan ƙarin da suka yi wanda bai da wata hujja to yin ana ƙarin miliyan tara a kowane da fice eh, a yau din nan kalisa da fice nawa ke da kwai kuma cikin shekara biyar nawa za su kamawa to wannan kuɗin da suka son a basu da suke kwatanta cewa aidan dan suna da matsayin da fite mutane na matsa masu suna zuwa su aza musu kuka suna zuwa su kawo musu matsaloli saboda hakan ne ya kamata gwamnati ya masu hanya su ma su samu alawus inda gaba su dama su yi wannan yo ko miliyan miliyan ake ba kowane da fite suna isa na siyasa ya biya ma 'yan militan duk mai suna mai buki mai wane ne ya taho ya iske su ya ba su suko suna suna ɗauka wannan kuɗi suna ba da in kana da kuɗin ba mutum ka bashi amma wakilcin da fite ba dan ka ba da mutane kuɗi ba ne abinda ake jira ga wakili da fite ya iske cikin kukan jama'a in an ka kawo doka wadda ta shahi jama'a yana ci gaba da yin nazari tare da abokansa domin a kirkira doka ta gari mai unhwanin ƙasa mai unhwanin al'umma mai al'umma kariya daga kuwa ka fahimta na biyu kuma abin da ake jira ga dan majalisa a iske suna sa ido suna kallon abin da gwamnati yake yi a matsayinsu na controller din action governmental a iske gwamnati in yana da wata niyya in akwai niyyar za ta takura ma jama'a a iske da matsayin su na 'yan kasa na wakilan kasa su hana su ce su tsawa su hana ma gwamnatin yin wannan su ɗauki matakan da zai sa gwamnati ya komo baya in kuma akwai shawara ta gari mai unhwani a iske a su na wakilai suna kawo shawarwari na gari akan sun san koke-koken jama'a su ya kamata a ce sun san matsayin wanda suke wakilci cewa talakawa yadda suke rayuwa sun san su kenan a matsayin su na wakilai suna iya su ɗauko kukan wakilai kukan talakawa su kawo majalisa yi doka yi gyaran doka wadda daga sa a sa gwamnati ya yi tsari mai unhwanin jama'a gaba ɗaya ka fahimta abinda nake son in faɗa maka bisa kan wangazancen da ka tambaye ni yanzu lokacin da an kai wannan shawarwari a zamanin tanja nake maka zance muka hudo cewa ai wannan deliberation da suke yi ba bisa kan ka'ida ba ne kundin tsarin mulki na kasa kuduri na sattin a wannan zamani ya nuna cewa eh, eh, eh da ake duk allowance inda ya kamata a ba 'yan majalisa dole ne a iske doka ta yi tanadin shi in ba doka ba ta yi tanadin shi ba babu wata hanya da za a kirkira wata hanyar ba da wani alawus inda ba a doka ba ta yi tanadi ba a ce an ba 'yan majalisa aka zo aka yi maganar nan ta kai mu a eh, kotun koli a wannan lokaci and 2008 aka hiddo 'yan nare nare ne mai 13 na juan in 2008 wanda aka ce ai lalle 'yan majalisa ba su da gaskiya hanyar da suka bi bai kamata ba wannan kudin da suka amsa sun amshe su bisa hanya ba ta gaskiya ba wajibi ne ai masu a ɗauki matakan a sa su maido a su maido wannan kudin a wannan kurewa na da tunan wannan zamanin danja an kai kalkul an ka iske kowane fite ga abin da ya samu wanda ya wuce gona da iri aka ce to yanzu su maido su aka tuhume su da kansu maido bayan wannan kuma sai suka kirkira dokar suka ce ba dai sai mun yi doka ne ba to tunda muke yin doka za mu yi doka duk abin nan da muke so za mu sa shi cikin doka tunda dai ba dai doka matsalar doka ta ba sai suka yi wannan shawarwari zamanin tanja nake maka zance 2009 suka yi doka da suka yi doka sai sun ka kara ma kansu duk waɗanga abubuwan ga da ba su da fa'iza suka yi suka yi to mu kuma sai muka ce masu wannan zalunci ne a matsayin ku na yan wakilan al'umma yan majalisa in kuka ce za ku unwani da matsayin ku na yan wakilan jama'a don ku gyara ma kanku ku kanku da kanku ku gyara ma kanku domin a takura ma kasa a takura ma al'umma kenan kun zan a zaluman wakilai wanda ya kamata a ɗauki matakan tumur shina cikin abin da a hujjojin da a yasa a wannan lokaci an ka rusar da assembly a wannan zamani in kuna tuni 2009 yanzu da an ka komo an kai majalisa ta ta cizem republic ai an nuna an ka komo an ka sake duk wannan abu an ka maida su dabara an ka yi sabon tsari aka ce in kana wakilin da bai kamata ba a ce dan albashin da za a baka ya wuce jikka 600 ga wata da dan taimakon samun hanyar ka samu mota shiga ka inta to lokacin da duk sun ka so waɗanga an kai wannan suka zo an kai kudeta an ka sake waɗanga da sun ka zaka 2011 tun da sun ka taho babban aikin da suka shine suka ce a duk wannan abin da an ka hana mu na zamanin tanja eh, yanzu eh, da an kai season republic za mu maido shi tun da mu ba mu iya aikin majalisa in ba mu samu damar samun waɗanga alawus alawus ba wanda za su ƙara mana su sa kowane tafite a wata yana samun kuɗi ko bai aikin komi ha yana samun kasa misalin miliyan biyu da wani abu eh, babu albashi na ce maka ai dan depute ba albashi ba gare shi depute abin da yake yi in ya zo aiki abin da ya karbi mutane su kwa kamar albashi na maka lisahin wata uku da wata biyu da yanzu ko wata shida ne yanzu wata shida nan sai aka zo suka sa an ka ƙara kuɗi na eh, na indemnity din da abin da ake biyan indemnity ga ini jika 24 da dala 140 eh, da 24,740 yanzu suka zo suka maida shi jika 50 duk wani da fite ini in yayi inin aiki jika 50 ake bashi inin aiki duka na fite jika 50 ake bashi sai sun kai lisahin cewa to tun da an ba mu hanyar mu aiki wata shidda za mu lisahin wannan wata shidda ini ini ini eh, ko wani a ɗauke shi jika hamsin hamsin ai lisahi gaba ɗaya sai an kai raskuna suka gama sun ka ce yanzu kenan kowane da ça safai 180 jours da zai samu to kenan za a lisahi 180 jours multiplié par 50 an kai riba su 50 sai an ka raba kashi goma sha biyu kenan oliya su yi samu albashi in sun taho aiki sai suka yi kamar wato yanzu eh, su samu wannan alawus in sun zo aiki sai suka mai da abin kamar albashi kenan kowane fite ka zo aiki ba ka zo aiki ba kai kai presence ba kai presence ba wannan abin ya zama to kamar ya zama kamar albashi kuma kamar wannan kuma an yi shi ne ga deputan da annan normalement in deputy ya zo aiki akwai list de presence in baka zo aiki baka da wannan inin baka da wannan kudin wannan rana in ka zo aiki kana da amma da yake sun ka sa hankalin yaudara da hankalin cuta sai suka ce ai a buga ta akan kamar kowa na kenan shi yasa ka ganin asambule yanzu in tana aiki babu wani ma babu wani shi asambule ba ta taba zama ta iske 100% deputy na nan ba yanzu kana gani shekaran shekaru in kashi ana doka zai kashi an ce ah, an karbi doka da deputy 130 da babu wanda bai yarda ba babu wanda babu wanda ya ki kuma babu wanda ya yi abstention kenan duka duka kenan da wanda da wanda ya bada procuration da wanda an nan zamne gaba ɗaya su duka duka deputy da sun ka kula mu wannan aiki mutum 130 ne cikin 166 ka gani ko wani bi sai ka iske an ce da fite 87 sauran ba su nan to kuma in ba su nan ma ko ba su nan suna da alawus ko ba su nan in wata ya mutu alawus inga da an kai kalkule duk ana ba su shi to kuma ai ba gaskiya ba ne da fite bai kamata ba ma a iske yana samun alawus inda bai in radda duk bai zo aiki ba ya kamata a hudda to ka ga yanzu ko da session extraordinaire wagga da ita ma aka yi da halin hankalin kishin yinta sai aka ce ma ba za a yin ta ba ita wannan session sai in an san menene za a magana ordre du jour kuma in ya kare da ya in ba a buɗe aikin ta sai an tabi izinin shugaban kasa un décret d'ouverture et de clôture na président de la république kana ji ko in sun kara aiki ordre du jour ya kare in kwana goma ne sun kai in kwana biyar ya aiki ya kare ya kamata a tsaida din amma sai suka maida da inda aka ce session extraordinaire Eh, sai sun kai ta kwana goma sha biyar ba a taɓa sesiyon ba wadda ta kare cikin kwana uku ko kwana hudu alhamdulillah ko abin da yasa an ka kire ta saboda eh, ordre du jour parisi ne an kare kuma sai ga sun kirkiro abin daga sa an yi kalandare daga kwashe kwanan nan goma sha biyar dan mi saboda su samu wannan alawus inda za a ƙara musu ga duk ini jika hamsin duk ini jika hamsin ai su kana ganiya? to yanzu shine yanzu cikin wanga abin da suka yi yanzu nan ga mu babban ribar da muka cewa an samu a yanzu menene kotun koli ni ina cikin wanda suka kai wannan kokowa a kundin tsarin milki wanga da aka kirkira shi lokacin da aka yi shi an 2010 wagal constitution muna cikin wanda suka sa an ka rubuta wannan kuduri na 112 article 102 wanda ga nuna alawus alawus har muka zuwa muna ta yima muna ta faɗi ka tashi ana ta an cece ce kuce tsakaninmu da wakilan da magabata eh, in an sa cikin kundin tsarin mulki an ce ga abinda doka ta tsaida ga abinda kundi ya tsaida kenan wajibi ne kowa shi hatta an ce alawus din shugaban kasa da na ministoci da na shugaban hukumomi da na 'yan majalisa doka ta ce dole ne a yi tsaida shi a kan ana lisayin da yadda yanayin arzikin ƙasa yake yanayin rayuwar al'umma cikin ƙasa yake yanayin kuma yadda alawus ɗin da ake ba ma'aikata eh, yake to kadi ba gani nijar yanzu nan gani ake mushen lakwal ko da yake ana zagin su an ce contractor ba su iya komi ba to cikin ma ba su iya komi ba ai aiki ne suke yi suna taimaka ma ƙasa ana samun da ana koya ma mutane ko to yanzu sai ka iske wani na nan jikka saba'in da biyar yake samu wani jikka ɗari da goma sha biyar masu koyawa wajen lise ko abin ga to dokali ba gani shi aiki yake wata guda tip ya wahala ya ini yana koya lakwal ya zo gidan shi bai kwana sai ya yi takardu ya yi shirye-shirye in ya yi examen sai ya yi corrigen devoir inda ya yi kenan in ka ɗauki mushallakwal babu mai wahala cikin ma'aikatan gwamnati kamar mushallakwal tun da gida da lakwal duk cikin aiki yake ka gane ko to ire-iren wannan mutane kaga alawus inda ake basu albashin da gwamnati yake basu su yanzu a iske mutane wanda kawai dan sun ɗauki hanya su suka sa kansu siyasa na wakilci ka ce kai wakili ne yabon da ake maka ai yabon wakili ne ba yabon ɗan kasuwa bai da kuɗi ba kenan in ka samu abin da ka samu ai kana da wannan matsayi shi ɗaya wannan matsayin ai hanya ce an ka ce hanya ta fi kuɗi ga wanda ya sani amma su mutane sun mai da kuɗi sun yi hanya kuma kuskure ne babu inda za a gama hanya da kuɗi ka fahimta to yanzu cikin wannan abin da suka yi sai suka zo da farin yau da wata kusan wata ko biyar ne ko eh, no eh, juye dai sun ka kawo magana kotun koli ta ce wannan abin su bai dace ba suka ce wannan ƙarin da suka yi yayi yawa ya zama zuwari ga abun da suke son a basu kana shi na ko tunda suka ɗauki abun akan ya zan zari shi kenan sai kotun koli ta ce wannan abun ya kamata a soke don da an ka ce aje a sake dokan ne kuma suka zo sun kai wa ga mir mirɗiya suka aza wai su in kowa wayo suna isu hin kotun koli wayo sai suka zo suka ce to in wancan kun hana muna mu kirkira sabin alawus to ga tsohin alawus ne za mu zuwa mu ƙara musu inda muke da jikka ɗari mu ƙara shi koma ɗari biyar inda muke da jikka ɗari uku mu ƙara shi koma kaza haka nan ne su kai to sai kotun koli da ta diba ta ce a'a ai domin da ni maku magana da ni maku kundin tsarin mulki ne kuduri na ɗari da biyu ya ce eh, ya kamata alawus alawus da ya kamata a ba ma'aikatan gwamnati mayan hukumomi wajibi ne a iske yana nasaba da yadda yanayin rayuwar ƙasa yake da yadda yanayin tattalin arzikin ƙasa yake da kuma yanayin da yadda eh, albashin da ake ba al'umma yawanci ma'aikata da ake ba albashi a diba a gani ai hattara da wannan to sai yanzu ta ce musu yanzu da sun kai wannan sun yi ɗauki doka suna bugun gaba su ne ma'aikanta su ne depute su ga yin doka sun yi ta suna kai ma gwamnati gwamnati ya musu shawara ce wanga abin naku ku dibe shi duk da suka duk haka nan suka iya sun kai kunnen wo shaggu suka ce to ai ba za su bin wannan magana ba sai suka je an ce sun karbi doka da sun karbi doka yanzu shine gwamnati kamin a ce an wallafa doka ta zan doka shine shugaban gwamnati sai ya kai wannan magana kotun koli ya maida ta yace wai abin ga da sun kai shi a matsayin shi na shugaban gwamnati yana son adiba a gani sk yana da nasaba yana daidai da wadda doka ta tsaida to shine kotun koli da ta kara dibawa ta ce to lalle wanga dubarun naku mun gane su wannan dubarun kuma su ma suna cikin hankalin yaudara wanda bai dace ba a yarda da shi tunda sun saba ma doka eh kuduri kaza to nan ka gani wannan aikin yayi kyau wannan kotun koli ta yi aiki mai kyau wanda ya kamata a yaba mata akan wannan da ta yi tunda kamin ma a zo gare su ai kotun koli ta lissahi cool de compte ita ma ta yi shawarwari na bayan ta yi bincike ta gano irin kurakurai da ke da kwai abubuwan da wanda ba su da kyau wanda ya zamanto yaudara ce zalunci ne ha'inci ne sun saba ma yadda ya kamata a yi tattalin arzikin ƙasa magabata mahukunta su kula ma arzikin ƙasa su yi da ya kamata in kasuwanci za a bada akwai hanyar da ya kamata a bi wadda za ta kare hakkin ƙasa za ta kare arzikin ƙasa wadda za ta kula ma wannan arzikin na ƙasa sai aka wayi gari Eh, me ake ce mata su eh, eh, wannan kotun kole duk abin da ta hudi na kude compte yawanci mutane ba su aiki da shi ba sun kamar da abin kamar watan babu wansu tun da su da iko abin da suke sai suke yi dan shi gani wani bi suke yin kamar alamun game kai da su da mutanen gwamnati duk abin da ga gyara su shikenan su kamar ku ku boye na wani in boye na ku kenan wa za a cuta al'umma talakawa ƙasa su ne za a cuta to shine yanzu babban abin yabo ga wanga aikin da kotun koli ta yi na constitutional ne da ta maido su a kan doka ta maido su bisa kan kundin tsarin mulkin da ya kamata su hattara da shi su bi shi kuma kowa ya wajibi ne duka ɗan ƙasa da gwamnati da mu 'yan ƙasa da kowa da kowa da soja da eh, farar hula an wajabta mu kowane ɗan ƙasa ya ladatar da kanshi akan doka kundin tsarin mulki ƙuduri na 39 ya nuna wannan matsayin abin da ake amma firzan waɗansu suna cewa kamar anya abin zai ci gaba koko cewa ana ganin ka a kai an dan za ta tana wani lokaci za a iya a basu kuma wannan dama ah, yanzu wannan zancen na ce maka ai magana ga wanga ko wanga lissa ma aso na biyu kenan da aka kama magana duk lokacin da maganar ta zo inda an kai ta kotun koli za ina sa ran cewa ba za su cewa su yi amai sun lashe ba ka gane ko shine wannan security bancin wannan akwai abin da an matsaloli wanda kasar ga rishin hukumta mutane akan laifin da suka yi kadiba gani yanzu yadda ake bada kasuwanci na jabu ake bada kasuwanci na son rai kamar yanzu ministan in defense ai an nuna cewa minister in defense eh an yi lalata an yi cuta an yi zalunci an yi yaudara an yi kasuwancin jabu an yi an yi son rai an yi unwani da kudin kasa bisa hanya ba ta gari ba eh, eh, duka abubuwan da aka ɗi wajen kudi hon miliyar dubu da ɗari bakwai ne aka ce an ba waɗannan mutane su wani aiki a hada a can minister ina su na defense a yau dinnan nan can kana gani duka wato mutane sun yi dirba dirba tunda tunda sun ka tsawa shi nice magana ba a yi zama 'yan kasuwa laifi wanda an ka ba amana kasa a matsayin shi na wakilin gwamnati wanda an mutum mai aiki da sunan gwamnati da sunan kasa shine in ya ya da kasuwar jabu shine ya kamata a hukunta alaihin da yi to ka gani da an ka ɗauko wannan zancen sai an ka mai da maganar dabara an ka ki kawo maganar wanda suka ba da kasuwa sai an ka je an ka ce a nemo yan kasuwa su ne za a azama laihi sun da su an ka ba kasuwa ba a ba wani ba ina laihi na ni dan an bani kasuwar da ba a ba wani ba ni nike bada kasuwa kwayar shi ne shekaran jiya kotun koli eh, nan aka je justice aka ce ai wannan abin da tuhumar da aka yi masu su 'yan kasuwa tuhuma ta zama to non lieu ne tunda babu wata hujja na cewa a azama dan kasuwa laihin cewa shi ya hana a ba wani kasuwa tunda ba shi ke ba da kasuwa ba bayan wannan kuma aka zo yanzu an ce akwai lalatar da ake yi musamman a can wannan minister na defense na ana ba da wani a ce an yi letter da recommendation a wakilcin wani mutum dan kasuwa wani ko aikin ko bai iya ba kawai dan yana da matsayi sai ko yana da hanya zai je shiga kamar wanda an kaba da wadansu ka wani mutum da an kai mata rai commandation a kwanakin nan da aka ce mishi ai an ba da shi an ba shi hanya a matsayin an ba su hanya su aka yi takarda ministry in defense ya yi takarda ya don su samu su tai can waɗansu ƙasashe su kai kansu su ce ai su suna wakilcin gwamnati ne suna iya magana da sunan gwamnati musamman da wannan minister na defense na a ba su damar su biɗo 'yan kasuwa su wani majamaje su kaga an ka zo aka yi rutsa me aka yi sai aka ce shekaran ba shine ka ji wannan deputy ba eh wanga ya ce mushi ladan cana yana yasa an kai kiran minister an kai interpellation an ka tambaye shi to waga takarda waye rubuta ta kaga ba a samu amsa ba sai yana cewa ai shi bai sani ba wane ne kaza to saboda Allah in kasan mu ta san inda ake iya yin takarda da sunan gwamnati ko da sunan wani hukuma ba tare da bisa gaskiya ba a iske takardar nan ana iya wani a cikin duniya an wallafa ta kenan akwai matsala ko da ma ba shi yayi ba kenan akwai matsala kaka za a yi a ce cikin kasa eh, a ce ana iya unhwani da takardu da kashe ɗinka da sinyacin dinka. a yi takarda da sunanka a don saboda a gyara wata haraka ga wani mutum ba tare da kai ka sani ba kuma a ce tun da da ka sani kuma ba ka yi kokarin a ɗauki matakan sanin kaka an kai irin wannan takarda an kai ta da sunanka ba an kai ma mutane hukunci sai a kyale sai in an ɗauko maganar ne mutane su ce a ai siyasa ce wane ne kaza wane ne kaza wannan bai dace ba wannan yana cikin abubuwan da ya kamata a ce yau kasanmu an ɗauki matakan gyara su tun da rishin gyara su zai kara haddasa fitina da rikici tsakanin 'yan ƙasa tun da wanda ya san yana da tsammanin shine yake aiki ya iya aiki ya san aiki ya kamata a sa shi gaba a ba shi aiki a matsayin shi na dan kasa ba a ba shi ba shi kuma yana biyan haraji yana biyan info yana komi ba a ba shi aiki ba sai an kabi wanda bai iya komi ba an kai mashi hanya fasdura. an kai mashi tun da kundin tsarin mulki kuduri na hudu shayi na biyu ya nuna cewa cikin ta da al'amuran aikin ƙasa jagorancin ƙasa ga abubuwan da yake faruwa abinda aka iya a yi da abinda ba iya yi duk wani inda abin da ya shayi wani maja-maja wani dogon hannu wani cin hanci wani rashawa wani kabilanci eh, eh, wani jahanci wani bangaranci duka doka ta ce an hana su bai dace ba wanda ga aiki da sunan kasa mai yi aiki da sunan kasa ya kawo wannan cikin tahiya ya aiki da wannan cikin aikinsa in ya yi shi ya saba mu doka kuduri eh, na hudu shayi na biyu eh, to don kenan yanzu ni abin da zan faɗi abin da ya kamata mu duka 'yan Nijar mazan mu da matan mu da magabatan da kowa da kowa da su kansu 'yan majalisa abin da ya kamata mu rike an yi kundin tsarin mulki na ƙasa domin ya tsara tahiyar da al'amuran aikin kasa wajibi ne mu duka 'yan ƙasa mu ladabtar da kanmu akan wannan dokoki da shugaban kasa da 'yan majalisa da mu duka 'yan kasa mu yi kokarin sanin dokoki mu yi kokarin hana kanmu taka su mu yi kokarin ladabtar da kanmu akan dokoki shine zai bamu dama kyautata zama mu cikin kasa cikin jamhuriya bisa kan kowa in mutum ya yi laihi laihin shi ya ci shi in bai yi laihin komai bai kamata ba saboda wani dalili ai abin da za a zalunta shi a kama ka kaso wata da watanni shekara da shekaru sai da baya a hito a ce ai maganar da aka hudi ai kuskure ne an kai an bace sannan kai kai shekara biyar gidan kasu. mun gudu da gaskiya yanzu kuma sai mu kuma koma fannin Assalamu alaikum